kasa gidan 'yan sanda na fito da kai da an kama ni ka san menene hukunci na kada ni za amma ta kaga na tseratar da rayuwa ka kaji ka shaki iskar yanci shi yasa kake gayan wannan kalaman haba ojo ka tsirar da rayuwata ko ka jefa rayuwata a cikin masifa da hadari ka sa ni gudun da babu tsira tamkar makawan doki wannan sunan shi dan bida da shi nake kisa tana baya idan ka sake ci gaba da gayan maganganun nan ka ba sai na datse ma jijiyoyin jini ba kuma in gaya ma wani abu ba daban sa'ai ma bane ya dani da ni aikin nan da koko na rantse da Allah da ta na sassare muku gabobi na rantse da Allah sa'ai ma in yaji abin da ka aikata wallahi tallahi ba zai goyi da bayan ka ba kuma wallahi tallahi wannan abu shut up your mouth if you talk to me again I'm gonna break every single bone of your body into pieces na rantse sai na faffasa ma kokan kanka ware Ah, yake in cuta kisan ɗan sanda a bainar jama'a wannan aiki ne na ƙananan shegu haram wai ma da wai inna yara ka je kai aiki har ka fasa ofishin ƙaramin ofishin 'yan sanda wato ahmad haram yake in kayo cuta haram ni yake in aka ma cuta haram ne in kayo keta haram ne in ya zama dole ka gaya mu eh na ka samu tawagayyar na kai wannan aikin da su kai kai ni ba ma wannan ba asan za ka iya kare kanka ka ce takura ka yi shi kuma mai babur mai kafa uku laifin me ya maka me abin mamaki dukkanin zirga-zirgar da kuke yi a tafin hannuna kuke an fara da